Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Sunana Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake farin cikin fara haɗuwa da ku a cikin shirin taba kalashi. Shirin da ke duba al'adu da zamantakewa. Shirin na wannan makon zai ziyarci wata kasuwa da ke nan cikin garin Bon na tarayyar Jamus. Wace ta shahara wurin samar da kayan bukata na hannu ko kuma second hand. kewar al'umma a duka duniya a alayyar su da ɗabi'ar su a duniya a aƙida sai ku zo ku jiya sai ba mu rizayo. ga taɓa ga lashi Nan da ya kai da kawar 'yan kasuwa da abokan hulɗarsu ne a wannan kasuwa da mazauna birnin Bon suka fi sani da Flow Market ko kuma Buskit Hala. Wannan kasuwa sau ɗaya take ci a mako, inda ake buɗe ta a ranar Asabar kaɗai. Hassan Makako wani ɗan asalin ƙasar Morocco ne wanda ke sayar da kayayyaki a kasuwar. Uh, everything electro, handies, uh, bikes, uh, chocolate. Ina sayar da abubuwa da yawa. Kama daga kayan latroni da kekuna da alawa da takalma. Akwai dai abubuwa da dama da nake sayarwa. Ina duba yanar gizo domin ganin inda zan yi sarin kayan da nake sayarwa a wasu lokuta kuma nakan samu kayan a inda nake aiki a wani wuri da ake dafa abinci a nan cikin garin bon irin wannan hajar da hassan makako ke bajewa a wannan wuri na samun tagomashi daga masu saye bincike dai ya nuna cewa cikin kayayyakin da ake sayarwa a fulo market akwai tsofaffin kaya wato second hand akwai kuma sababbi waɗanda suka daɗe a manyan shaguna a nan jamus ba tare da an samu masu saye ba. Yukeriya wata mata ce 'yan Najeriya mai 'ya'ya uku, ta ce wannan kasuwa na tallafawa marasa ƙarfi. In terms of children's shoes, sometimes I get it cheaper. Ina samun sauƙi musamman idan na zo sayan takalma ga yarana. Dalilin da ya sa kenan yanzu ma kaga na zo domin in eh? siya musu kayan lokacin zafi. Na zaɓi wannan kasuwa maimakon manyan shaguna na cikin gari saboda neman rangwame. Kaga dai su kayan shaguna na da tsada gashi kuma kuɗin da ni da mai gidana muke samu a kowane wata ba su taka kara sun karya ba. Nan kuma cinikayya ce ke gudana a wata rumfa da ake sayar da kayan miya da kayan marmari. Wannan kasuwa kusan za a iya cewa da masu saye da masu sayarwa dukansu 'yan kasashen waje ne. Akasarinsu masu sayar da kayan sun fito ne daga kasashen larabawa. Yayin da 'yan Afirka ke tururuwa domin samun sauƙi. Cikin masu sayar da kayayyakin akwai ayyukan da suke yi amma sai su sari kaya su kawo shi wannan kasuwa a ranar Asabar domin samun ƙarin kuɗin shiga. Abdullahi Mustapha, wani wanda ke sayar da kayan miya, ya ce shi ɗan jira ne, kuma rikicin Siriya ne ya sa ya yi ƙaura zuwa nan Jamus. Maybe 40, maybe 50 euros. Idan kasuwa ta tashi ina samun euro 40 ko euro 50. don abin da nake samu a wannan kasuwa nake kashe wutar gabana yanzu haka na shiga makaranta a nan jamus oh, a sauran ranaku nakan tafi makaranta idan kuma ranar asabar ta zagayo sai na dawo nan kasuwar wurin mai gidana yayin da wannan kasuwa ke taimakawa abdullahi ci gaba da karatunsa da sauran walwala bayan ya baro ƙasar siriya shi kuma muhammad abdallah wani dattijo ɗan asalin ƙasar iraki da ya ce ya shafe fiye da shekaru hamsin yana zaune a nan Jamus, ya ce ya zo sayar da keken shi ne a wannan kasuwa. Na kuma yi cibis da shi yana zagayawa rumfa-rumfa yana neman mai saye. Na jima ina fama da rashin lafiyar da ba zan iya taka fedar keke ba da farko dai na tsaye wannan keke ne akan euro 450 a yanzu da na zo sayarwa ban san ko nawa za a saya ba to amma idan zan samu euro 90 ko 80 zan iya sayar da ita a shekarun baya ni ma na yi kasuwanci a wannan kasuwa na kwashe shekaru goma a wancan lokaci ina kasuwanci a nan.

ke taimakon 'yan gudun hijira da 'yan cirani waɗanda suka fito daga gabas ta tsakiya da kuma Afirka. Fufana Murtada wani ɗan ƙasar Togo ne mai sana'ar dafa abinci a nan Bon. Ya ce muhimman abubuwan da yake saye a kasuwar Fulo Market sun haɗa da sutura da kayan abinci, musamman ma kayan miya da kayan marmari. About this market you, you, you found uh... very cheaper things here. A wannan kasuwa ana samun kayan bukata a cikin farashi mai rahusa. Idan ka je shaguna domin sayan sababbin kayayyaki, uh, to fa uh, za ka biya kuɗi masu yawa. Amma ga marasa ƙarfi, a nan za su iya samun kaya na hannu waɗanda ba su sha wahala sosai ba, a kuma farashi mai sauƙi. To amma Murtada baka jin kunya a ce kana nan turai kuma kana zuwa kana sayan kayan gwanjo? Ba fa a ƙasar Togo kake ba. I don't have to be Uh, shine because the situation here is not easy. Ba na bukatar ji kunya magana ce ta gaskiya saboda rayuwa a nan tana da uh, tsada matuka alal misali kamar ni ina samun euro dubu ɗaya da ɗari biyu a wata a matsayin albashi. A kowane wata ina biyan euro dari takwas a matsayin kuɗin hayar gidana. Uh, ga kuma kuɗin da nake biya na jirgin ƙasa da mota to ina mutum zai sa kansa kaga ai gara mutum ya nemi kayayyaki masu arha domin ya samu ya rufa wa kansa asiri nan kuma wata rumfa ce da ake sayar da abubuwa na makwalashe akasari dai jamusawa ne ke zuwa wannan rumfa domin sayan kayan makwalashe da aka fi sani da ice cream a turancin ingilishi To sai dai ba ice cream kaɗai ake sayarwa a kasuwar ba, akwai rumfuna daban-daban waɗanda ake sayar da abubuwan bukata na rayuwa. Hanifiya wani ɗan ƙasar Afghanistan ya ce shi yana sayar da kayan lataroni. Uh, Gaskiya kusan duk masu sayan kaya a nan 'yan cirani ne da ke aiki a nan Bon. Jamusawa sukan zo su kalli har jammu amma gaskiya ba sa sayan kayanmu saboda ba su yarda da mu ba kamar suna gani kayan da muke sayarwa ba su da ƙarko. Duk da cewa jamusawa na kokuntun sayan kaya daga wurin waɗannan mutane, 'yan kasuwa sun ce suna samun ciniki daga wurin 'yan uwansu 'yan cirani. Bayanai kuma sun nuna cewa yawan ciniki a kasuwar ya danganta da yanayin da aka wayi gari da shi. A duk ranar da aka wayi gari da yanayi na sanyi mai ratsa jiki, ko kuma kankara, ko kuma ruwan sama, to kasuwar kan kasance tamkar kufai. Yayin da idan aka samu rana ta fito, kasuwar ke cika kamar yadda ake samu a kasashen Hausawa. Yau da mun wayi gari da yanayi mai kyau, ina fata a ƙarshe zan samu ribar euro biyu A duk ranar kasuwa idan kasuwa ta tashi muna biyan haraji ga wani kamfani da ke kula da kasuwar, kamar nirin fata bata wuce mita hudu ba, a saboda haka ina biyan euro goma sha shida. I Bacin wannan kasuwa da ke ci a kowace ranar Asabar, akwai wasu kasuwanni da ke ci sau ɗaya a kowane wata a nan cikin garin Bon, kuma dukansu sun kasance tamkar wani wuri da masu karamin karfi ke samun sa'ida. Aya jama'a ni ban kwana nake muku, sai ban sallama a ce ni dai so na yi sauraro da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin taɓa ka lashe na wannan makon a madadin abokan aiki suna sunana zaharaddin umar dutsen kura nake fatan za ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen hausa na dw